Manyan sanatocin Amurka biyu, wato Sanata Cory Buka, ɗan jam'iyyar Democrat da takwaransa Randy Paul na jam'iyyar Republican sun nuna rashin amincewarsu ga kudirin shugaba Donald Trump na amincewar a saidawa Najeriya manya-manyan jiragen yaƙi irin na zamani wato A29 Super Tucano. Na tuntuɓi kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ko wani martani za su mayar? Wannan magana ta tsakanin shugaban Amurka da 'yan majalisa eh, rashin daidaiton magana tsakanin su wannan ai abu ne da ya shafe su da ya shafe mu a nan gida Najeriya ba su za su ta tsakanin su abin da nake so na ce maka ne kuma ita kanta majalisar wakilan Amurkan da kanta kuma ai ta gayyaci ministan na tsaro suka ce suna gayyatar su ya zo don su ji lafazi daga bakinsa ko za su yi magana suke son ji don sai da wa Najeriya wa'annan jirai sun ba da laraba da ta wuce cewa ranar da ake sare bai samu tafiya ba saboda wasu 'yan matsaloli da suka da daga ya kadanci na Amurka da ke nan Abuja. Sanatocin da sun nuna fargabar yiwuwar ci gaba da danna haƙƙin bil'adama daga ɓangaren sojojin Najeriya a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Inda suka buga misali da harin da mayakan sojan saman Najeriya suka kai a sansanin 'yan gudun hijira da ke Ran a ƙaramar hukumar Kalabalge da ke jihar Borno a watannin baya. amma tun a wancan lokaci babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya air marshal sadiq baba abubakar ya bayyana harin a matsayin na kuskure a wata yare da muka da shi a ofishinsa manufarmu ba shine mu kashe mutane haka siddan matsalakan ko kuma mu raunata da jama'a ko kuma mu lalata musu dukiyoyinsu ko kuma mu ci mutuncinsu ko wani abu haka ba manufarmu shine mu tabbatar da cewa mun kare rayuka al'umma mun kare jinanensu mun kare mutuncinsu a matsayinsu na yan adam kuma tun a wancan lokaci kwatar tsaron kasar ta kafa wani kwamiti mai karfin gaske da zai bincike musabbabin wannan hari A cewar kwararre kan sha'anin diflomasiyya, ambasada Suleiman Dahiru akwai bukatar yi wa sojan Najeriya hanzari. Sojojin Najeriya Amnesty International sun yi musu zarge-zarge da yawa kuma sun ba da ansa. Don haka ba za a zo zarge-zarge da aka yi kuma aka ba da ansa cewa ba abun haka yake ba a ce za wasu za su yi amfani da shi. Cewa an kashe mutane ko a Borno kuskure kowa na yi. Kuma wannan kuskure da kowa na yi Amerika haka ma sun yi kura kurakure fiye da kowa in aka kuskure aka bayyana an yi kuskure aka nemi aukuwa. bai kamata ce za a ta jaye-jaye ba tun da shi donald trump ya ce a amince da sayar da wa'annan kayayyakin yaƙi wa najeriya bai kamata wasu 'yan tsiraru su fito fili suna magana akan abin da aka yi ame da air force duk sun riga sun ba mai da martani akan abin da ya faru hassan mai na kai na muryar amurka daga Abuja, Nigeria.